ta aure ta abu na gaba da hukunci na gaba da muka karanta a wannan sura ne albarka shi ma aka bayanin sa filla filla daidai gwargwado shine hukuncin kadafi ka jefi mutum da mummunar kalma ta mazinaci ko mai neman maza ko mai neman mata ko kuma ka ce mata mai neman yar uwarta mace ko mai neman maza ko ta kai tsaye wannan kalmomin da muka faɗa ko kuma ta kai kai kamar kuna faɗa da wani ka ce ai ni dai alhamdulillah an san uwata an san ubana kowa ya san ni ba shege bane kaga wannan kalma ce ba kai tsaye kake jifarsa da kalmar kazafi kake iyayensa ba amma a kaikaice za a iya fuskantar lallai watakila kana jefa wani sako ne a ciki to shi ma wannan hukuncin mun yi bayanin su daidai gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore mana abu na gaba shine hukuncin zargin mata tsakaninta da mijinta mijin ya zarge ta da cewa ya kama ta da wani ko cikin da yake tare da ita ba nasa bane shine muka bayani shi ma akan hukuncin al-li'an ko walladhina yarmuna azwajahum والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم الشهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين zuwa ƙarshe shi ma mun yi bayani daidai gwargwaron abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana akan hukuncin ake kiransa al-li'an wato tsinateteniya ta rantse har so hudu sannan a karo na biyar wal khamisatu alla'anatullahi alaihi in kana min al-kadhibin ita kuma tarantsiya so hudu annabi ta ce wal khamis an ghadiba Allahu alaiha ko anna ghadaba Allahu alaiha in kana min as-sadiqin shi ya cike na biyar din da to Allah ya tsine masa isa kuma cike na biyar din da to Allah ya yayi fushi da ita shi ma bayani a wannan masallaci mai albarka abu na gaba wanda yana daga cikin jigo na wannan sura mai albarka suratul nur shine mun bayani akan bara'a wankewa da Allah subhanahu wata'ala ya wa sayyidatina Aisha bisa ga tuhuma da munafukai suka yi mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da daman sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa me wanda aka fi jarrabawa mafiya girman wanda bala'i ya fi samu mafi girma su ne al'ambiya a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsalu fal'amsal wanda aka fi jarrabawa aka fi kodawa aka fi kerawa aka fi magudawa sosai a jijjiga su a hautsina su a yi musu jarrabawa ta sosai su ne wanda suka fi zama zaɓaɓɓu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda sai da tuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha a siddiqa binti siddiq tana ciki aka tuhume ta kai ɗaya kwana ɗaya ɗaya ga rashin lafiya ta zazzabi ga kuma tuhuma ta munafukai ga shi duk duniya duk doron duniya a wannan lokacin ba wanda ya sai ce eh wannan abin ba haka bane sai dai kawai bambancin muminai da munafukai su muminai laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai suna zancen alkhairi gare ta amma ba su da hujja kare da munafikan suke zancen sharri su ma ba su da ba su da hujja to kaga babu mafita babu komai mun karanta kissa dilla dalla daki daki a wannan masallaci mai albarka A zuwa da ƙarshe da take cewa ta salama al'amura ta tura shi zuwa ga Allah wata guda tana cikin wannan mihna din tana cikin wannan jaraba sannan Allah subhanahu wataala ya zo ya saukar da aya ayoyi a cikin wannan sura innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum bude ayan ma da cewa al ifku mummuna ƙarya ko daga nan yana shirin ta maka cewa lallai bara'a ta zo sannan Allah da karshe ce ulaika mubarrauna mimma yaqulu wa innan kan wankakku kune. babu wani mai tsarki fiye da wanda Allah subhanahu wataala ya wanke har ma sai wannan ya zama ma'auni ne a wannan lokacin da muke ciki ta za ka gane mai mummunan al'ada rubabban mutum rubago wanda shi ba alkhairi tare da shi shine mai karyata ayoyin Allah mai tuhumar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan bayani mun yi shi filla filla daki daki a wannan masallaci mai albarka sai abu na gaba wannan aya ta yi gargadi ta ja kunni ta yi horo ta yi a akan yada alfasha da kuma san yada alfashin innal ladina yuhibbuna an tafi'a alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle hakika tabbas wanda su burin su su ne su ga alfasha ta yadu a cikin sahun muminai su ji kowa bashi shi da gaskiya a ce ai wancan laifinsa kaza wancan wancan da mara kowa kokari ake a shafa masa kashin kaji kuma ko da alfashar wannan fa masu so kenan ba masu yadawa ba Allah ta yi ladina yuhibbuna wanda suke so ba wanda suke yadawa ba ko akwai mai yadawa yada alfasha kuma ya danganta akwai mai yaɗa da baki akwai mai sharing dinta akwai mai posting dinta akwai mai turawa akwai mai dauka kowa dai da salon sana yadawa to masu so a yada din sune Allah ya ce lahum azabun alim suna da wata gagarumar azaba mai raɗaɗi fi duniya a duniya wal akhirah da kuma lafira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ina kuma ga masu wa karan kan kaga lalle abin babba ne ba na wasa bane Allah subhanahu wataala ka yafe mana ka raba mu daga cikin zama masu yaɗa alfasha a duniya sannan abu na gaba da suratai ta alqur'ani yanda yake baya rufe kofa duwan hukunce hukunce da aka hau hukuncin zina bulala hukuncin ƙazafi bulala aka hukuncin li'ani jifa ko makamantan amma sana hukuncin wanda ya ƙazafi wallazina yarmuna inna allazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi a shuhada'a fajliduhum 80 jalda wala taqbalu shahadatan abadan fa ulaika humul fasiqun sa'alati illa allazina tabu min ba'di dhalika wa aslihu ba a rufe kofa ce daga yanzu duk wanda ya wani kazafi ka zo ka ce wane yayi kaza na alfasha aka zo aka bincike ka ka kawo shaida mutum hudu baka da shaida ta gaza to kaga na farko duhun samani na zarda bulala samanin ta tabbata a gare ka hukunci na biyu ba za a ƙara karɓar shaida ka ba abada an zo za a ɗaura aure ana neman shaidu sai aka juya aka ga kai ne a gurin sai a ce a ah, tukunna ai malam wani amma da shige gefe Allah ya ce wala ta kabulu lahum shahadatan har yanzu ba za har abada ba za su sake karɓar shaida ka ba za a yi kasuwanci ka zo za ka yi shaida a ah, ina ai kai baka cikin wanda za su yi shaida baka cikin adal sai na gaban an ce a je a lissafo listin kai aka fara lissafi da mai shan giya da mai tace da mai yin kaza za a ce da malam wani me yi wa muminai kazafi wa ulaika humul fasiqun to shike na ka za ita zama ka zama fasiki ba za ka karɓi shaida ka ba sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai mun yi bayani filla filla a wancan lokacin sun illal ladina tabu min ba'di zalika bulala dai kan tana nan daram da kau an riga an yi ta sanan wala takabalu lahum salatan abadan za ta karba illal ladina tabu ko ba za ta karba ba shi ma a wancan lokacin mun yi bayani a bisa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haska mana akai wato dai Allah yana nuna cewa kofar tuba ba a rufe ta abin da ake so a dina musulunci shine a toshe wa mai sabo hanyar da za ta kashe zuwa ga saban amma in ya riga ya kai ba za a rufe kofa a ce shikenan sai dai azaba ta zo ta same su ba a so ake a bude kofa a tsamo shi a kai shi zuwa ga rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mu zuwa ga rahama abu na gaba da muka tattauna shine magana ta kyakkyawan zato ga mu'minai mutum lalle ya kasance yana da kyakkyawan zato ga ƴan uwansa mu'minai ya ayyuhal ladina amanu tajribu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni Ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha zuwa karshe shi mun yi bayani daidai gwargwado abu na gaba sai umarni da Allah ya yi mun karanta daga cikin wayanda suka ringa yada cewa sai da tana Aisha radiyallahu anha wannan tuhumar da aka yi mata daga cikin wanda suka yada har akwai wasu mu'minai da ba su tauna me ake nufi ba to kuma da ta bayyana Allah da kansa ya karyata abin sai kasance su wayannan mu'minai an musu bulala to a cikin wayanda wannan abin ya nutsa da su akwai su Hassan Hassan bin Sabit akwai su Mistah ibn Asasa shi Mistah yana cikin wayanda wannan abu ya nutsa da shi to me ya faru shi Mistah a gidan na Abubakar radiyallahu anhu yake da zama ana aka sa masa kwano ake ci da shi dan uwa ne ga na Abubakar maimakon ko ta hanyar yan uwantaka ko ya duba ya ga wannan bai dace ba ai bai kamata kamar ce saka baki a cikin wannan al'amarin ba shi na gida ne kuma bai duba musulunci bai duba wani abu ya kamata ya duba wannan kuma ko ta hanyar duba cewa lallai fa ma'aifanta su suke rike da shi suke ci da shi suke share da shi bai duba wannan ba da Allah ya saukar da wanke sai Aisha radiyallahu anha daga wannan mummunan kalma ta munafikai sai sai na Bakar radiyallahu anhu ya rantse yace a ah, haka ne tunda dai har ka shiga cikin wannan al'amari to daga yau wallahi ba za a sake ci da kai a gidan nan ba to sai Allah ya saukar da wala ya atari ulul fadl minkum wa sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu lalle a ringa Afu a ringa yafiya wato me Allah ya nuna mana shine me duk yanda za a kai da wani. kamar yanda tsakanin Allah da bawansa duk girman saban da bawa yawa Allah subhanahu wataala mun ce kofar tuba a buɗe take to haka Allah yake so duk yanda wani dan uwanka ko wani makusancinka ko wani abokin zamanka ya kai da saba ma biyan da ya kai da fusata to lallai kai ya ce masa ya yafi eh wadda za'u sayyi'atin sayyi'atun faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ko wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum khairun lis-sabirin haka Allah ya ta faɗa a cikin Qur'ani gurare daban-daban biyan da aka yi da fusata ka sani cewa in ka tuban to Allah in ka yafe kai wa abin kai afuwa to Allah zai yafe ma ya ma afuwa shi yasa Allah ya ce wala ya'tali ulul fadl minkum kan ma'abota falala a cikin ku wasati da wadata kasirance an yi to ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sirance akan cewa ba za su ci gaba da ba ul qurba makusantan su yan uwa wal masakin wanda suke miskinai wal muhajirin ko masu hijira fi sabilillah gurin ɗaura kalmar Allah su ce ba za su sake ci da su ba kasi haka ba girman su bane wato Allah yana nuna maka zama karimi wani kasa da kai ma laifi musamman ya zo ya tabbatar da laifinsa to ai ba girman ka bane ba sa'an ka bane ta shine hali mai kyau shine hali gari kuma shine zaka samu zaka cancanci kai ma Allah subhanahu wataala ya ce ma Allah ce wal ya'fu wal yasbahu Ya ce kuma su share a manta abin ya wuce kar a kuma a ringa tilawa a ya ce yanga cewa ai wane wallahi haddasi ga shi dai mu muke ci da shi muke share shi amma da aka tashi kaza haddasi a a kuma a share sai Allah ce ala tuhibbuna shin yanzu kuma ba ku kwadayin an ya gafira Allah lakum Allah ya gafarta muku wato haka ne yake nufi gwargwari me yafewar me afuwar shi ma sai Allah zai yafe masa kuma ya masa afuwa ya share al'amuran da ya marasa kyau abu na gaba wannan aya mai albarka ko wannan sura mai albarka ta mana gargadi ta mana kace daga fadawa tarko na shedani ya ayyuhal na amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku masu imani Lallai ilalla kar ku ringa bibiyar take taken shaytan kaka shiga tsakanin kafafuwan shaytan ya ringa gara ka wannan kafar ya gara ka wancan kafar kar ringa bin waswasin shaytan Allah kuma yana cewa ash-shaytan ya'idukum kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha me yake nufi da kakka bi take taken shaytan shine kakka karɓi umarni da zai maka na alfasha kuma kakka zo yin sadaka ko yin abin da Allah subhanahu wataala yake so a yi da dukiya ta dan ya ringa maka alƙawarin zaka talauci duk lokacin da ka zo yin wani abu kaga a zuciyar kana rayawa ko a fili wani bawa na daga cikin bayan Allah ya zo yana zuga ka cewa kai wannan mummunan abun saban da Allah ya haramta to ka sani shi wannan bawan Allah shedan ne shedan aljani ne kawai akwai shedanin shedanin mutane kuma sun fi illa ko wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal akwai shayatinal insi akwai shayatinal jin eh shedanin aljani ya fi saukin kai wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun da ya zo maka in kai isti'aza ka nemi tsarin Allah sai ya bace amma shedanin mutane wata kira kana isti'aza yana gyara zama kaga sai ka dau mataki mai yawa to ya ake gane shaidani na mutanen da na aljanu shine kaji in ka zo yin aikin Allah ka zo yin aiki na da'a ka zo yin aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ana discouraging ɗinka ana sawa ka noke ana hana kai to wannan shaidani ne ko mutum ne ko aljani ne idan kuma ka zo yin sabo ka ji ana ziga ka an yi fada da kai a ringa zuwa ka wallahi kakka yadda ai sai a raina ka ai ya kamata ka dau mataki ya kamata ka je ka nuna kai waye to wannan shedani ne na mutane ko kuma shedani ne na aljanu to shi yasa ayatu ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shine alamar shaytani kuma shine alamar munafikai duk abin da yake umarni da alfasha da munkari to ne shine alama ta shaytanu kuma Allah ta kar abu wannan hanya tasu abu na gaba a cikin wannan sura mai albarka mun karanta ne a watan shekara da ta gabata ayoyin da suke nuna cewa lallai abokin barawo barawo ne ko show me your friend i will tell you who you are in turawa ko an mar ila tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi duk ga yana tare da wasu ko da yaushe to lallai ilalla ka tabbata hukuncin sa hukuncin ko dai dari bisa dari aikin su shi yake yi ko kuma dai yana da wani kaso mai tsoka a cikin aikin nasu ko kuma yana dab da ya rubuta cikin wannan aiki nasu ba wasu ma ce zama da madauki kan wace yake kawo me farin kai me ina muka gano wannan a cikin ayoyin shi ma bara mun yi bayani dai da gurin abin Allah ya hure mana mun gano wannan da Allah ce al khabithatu lil khabithina ko wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat wannan ma wani salo ne da Allah subhanahu wataala ya wanke sai da tana Aisha da shi a cikin wannan wato kasancewar ta kawai a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda manzo Allah yake kaunarta da yanda take tare da manzo Allah ko da yaushe wannan kawai ya isa zama dalili da hujja akan cewa lalle tsarkakakkiya ce kuma tana tare da mutum mai tsarki tsarkakkiya mace tana cikin mafiya tsarkin al'umma kuma tana tare da mafiya tsarkin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kana gane mutumin banza ta hanyar abokansa da kalmomin da yake furtawa alkhabita khabithatu khabithin in ka zauna da mutumin banza ba sai an faɗa maka zaka je yana yawan ashariya ko yana yawan yin ƙarya maganganunsa baya jin kunya yayi ba ta yanzu yanzu nan kai da kanka sai ka ringa cin cewa lalle wani kam wani magan da suke faɗa ba su da kyau to me yake haka ke nuna shi din ma kamar kun baka in ji malam Bahaushe abin da kake da shi you only give what you have ko abin da kake da shi shi kake iya bayarwa faqidu shay ila yu'tihi in kana so ka ga mutum ko da yace yana faɗa gaskiya to gaskiya ce a cikin zuciyarsa in ga mutum ko da yaushe masa alfasha munkari da sauran abin da yake ta faɗa kenan to wannan shine abin da yake cikin zuciyarsa wannan yana fassara maka mutum da yanda yake to wannan sura tana nuna mata lalle kakkare da kusanci mutanen banza kuma kai a matsayinka kana nufin kai mutumin kirki ne al-khabithatu munana lil khabithin munanan kalmomi da munanan mata suna lil khabithin ga munanan mazaje haka wal khabithuna munanan mutane lil khabithat suna ga munanan kalmomi ga munanan mata Allah ka kiyaye mu da muni da munana abu na gabare a cikin wannan sura ne albarka mun yi hukunta hukunce da suka shafi neman izini da shiga gida hukunta hukuncen da suka safi yin sallama da neman izini ko ya ayyuhallazina amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذنكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم mun yi wannan bayanin filla filla daga ciki har muke faɗa gabar da Allah yake cewa in an ce ka koma ka koma hakan yafi maka alkhairi wata dama da Allah ya baka wani right naka da Allah subhanahu wataala ya baka amma yana da wuyayi a yanzu mutum ya zo ya kama ziyara ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam in shigo malam wani wallahi kai hakuri da Allah ka koma yanzu kan ba zan samu dama ganin ka ba Allah ya baka wannan damar kuma ba laifi bane in ji alqur'ani kuma kai wanda aka gaya ka koma ba za ka ce wulakanci bane Allah ya ce ka koma wa in qila kuma irji'u aka ce ka koma farji ku koma huwa azka lakum sai fi ma tsarki ya baka zo mutum bai shirya ba ka shiga ransa ba ce a takure wata kila ga abin da bai shirya ka gani ba ya maka tarbar da bai shirya ya ma ba ka gani ka takura shi to wannan al'ada ce da addinin musulunci zo da shi wani right ɗinka ne Allah ya baka amma yanzu al'ada ta zo ta cinye maka wannan ah, 'yancin naka sai zama ba ka iya yi kuma shi ma wanda aka yi wa sai ɗauka wulaƙanci ne wani ma ba zai sake dawowa gidanka ba har abada to lallai mu san cewa wa in qila lakum ruj'u farji'u huwa azka lakum babu takura a cikin addinin musulunci yana daga cikin istidahi din kenan shi yasa a wancan lokacin muka faɗa muka ce me saboda ka kauce wa kai ma wannan ya kamata kafin ka je gurin mutum zaka yi kiran istidani a yanzu ka buga masa waya cewa malam wani ina son ka maka ziyara lokaci kaza shin wani lokacin ya dace in zo yana da dama ita maka eh, in ba shi da dama ku da wani lokaci na daban inda baka cutu ba shi ma kuma bai cutu ba sai ku ziyara ku haka Allah subhanahu wataala ka samu dace a wancan lokacin da mun yi bayani filla filla akan ma'anar shiga gida da kuma neman izini da yin sallama musamman gurin kakka kana shiga kana yin sallama eh kamar yadda wasu ke suna shiga sai bayan sun ga abin da ba su su gani ba kuma ka ce haba wani ka shigo kawai kai tsaye sai ta aina yin sallama akwai sallama sana akwai neman izinin shiga gida duk wannan abubuwa ne masu zaman kansu abu na gaba mun yi bayani akan ladubban musulmai da hulɗa da ya tsakanin maza da mata Allah ya faɗa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha zuwa ƙarshen ayoyi Allah ya ce lalle ilalla gaya mumine su ringa rinsa idanuwansu kuma suna kiyaye al'aurat mumine maza a gaya musu haka mumine mata ma a gaya musu haka sannan mumine mata kasu su bayyana adansu sai ga wayanda Allah subhanahu wataala ya jero a cikin ayoyin da muka karanta su illa filla a wannan masallaci mai albarka Allah subhanahu wataala ka bamu damar yin aiki da abin da muke karantawa abu na gaba Allah subhanahu wataala ya kwadaitar ya a akan lallai ilalla a ringa auratar da marasa aure a ringa aurar da marasa aure shin marasa auren nan samari ne wanda suka kai lokacin aure ko 'yan mata ne da suka kai lokacin aure ko kuma zaurawa ne maza ko mata lalle ka a gwagware ballantana a bar tuzurai ko muzurai a cikin al'umma suna yawo idan mutum ya balaga ya zama balangu ya riƙe, sai ga abubuwa suna zagulewa. to lalle Allah ya ce su wayannan kar a bas saboda barin hakan sai yake kawo barna ta dinga faruwa kala kala an gane wannan sanai ce ko da ko bayi ne ko bayi ne marasa aure mazan su da matan su lalle a yi facilitating din hayoyin da za a kai zuwa ga aure shi sai ga al'adar malam bahaushe ga watan azumi sai ake ɗauka ganguna ana zagayawa gari ko ana gauro gauro eh wato ko kada baka kai ka zo kai nauyi a zo a taimaka ai maka in ka jawo shi zuciya ta ishe ka ta ɗaya ka sai ka dage ka tara shi kenan kafin baɗi kuma insha Allah an wuce wannan gurin to wato ko ta magana ko ta waye Allah ya ce a taimaka wa anki hul ayama minkum lalle ku aurar da marasa aure a cikin ku salihin da nagartattu min ibadikum wa ima'ikum daga cikin bayin ku mazan su da matan su in yakunu fuqara kuma Allah ya ce kar a ce talauci ya hana yin aure abin da malam bahaushe yake ko sai ga gandame man saurayi wai kullum sai ya settling sai komai ya zama normal tukunna da ya ce karatu yake ya yi karatun ya gama ya ce aiki yake nema an samu aikin ya tawo gida yake in an sai an yi mota sai an yi barna ce babba barna ce babba Allah ya ce ya aurar yana da cikin abin alheri in Allah ya hore ma kai mai kuɗi ne kamar yadda abin da gwamnatoci suke da hukumar hizba kana da hali kana da kuɗi nemi matasa musamman matasan da misali mutum yayi digiri yana da aikinsa amma kafin ya tara abin aure da sai a daɗe ko inda akwai auren misali to akwai abin da zai iya ciyar da ita to sai dai kuma hayaniya da kujuba kujuba auren ita ce take tare masa hanya yanzu albashin nasu yan dubu hamsin dubu sittin saba'in ƙasa haka sama da haka kaɗan in haka ne to in sha Allah shi da ita za su samu abin da za su yi sababin a ci a amma a ce sai an yi lefe a nan gizo yake sakar a ce sai an samu gida nan gizo yake sakar to in kana so ka raya wannan sunna Allah ya hore ma kai wasu yan gidaje ko da ko kwata kwata ne mai daki uku uku sannan ka samu wani abin ka na sadaki da kuɗin lefe da sauransu ka samu wasu mutum goma maza mutum goma mata a cikin yan uwa ka ɗebo masu irin wannan fa wanda suke da abin yi shikenan ka biya musu duk wannan abubuwan sai a ji a rufa juna asiri wannan lada ne ba karami ba ko ba su amanta da kai ba kuma ka gina al'umma yanzu wayannan duk abin da rayuwar aure da za su yi mazan da matan da yayan da za a haifa a musu tarbiyya duk kana da kamar su kana da lada kana da lada akai wa anki hul ayama minkum imaikum ala ta in yakunu fuqara ka ga talautin su ana su ana su aure me ake nufi da talauci mutum ne yana da yanda zai yi da matar yana da yanda zai ya ajiye ce askinu hunna min haythu sakantum min wajdikum ko li yunfiqu dhu sa'atin yana da wannan abubuwan amma kuma shi ba mai kuɗi bane da zai kile a fanta ma shara. in ya kunu fuqara in sun kasance talakawa a yanzu Allah min fadli Allah zai azurta su daga falalarsa ko dai azurta su da abin da za su ta saboda sun yi aure idan su junansu asiri su kaucewa abin da yake na sabo ko kuma mutum dubu nawa ne suka yi aure suna zero ƙarshen talauci ƙarfan fana kuma iyalinsu yana taruwa amma kuma Allah yana ƙaruwa har wata ran sai bayan iyalan sun taru kuma Allah ya mai da su manyan mutane ya mai da su hamshakan masu arziki ko babu wannan cikin al'umma da yawa ko da yawa za ka je ka gani wani ma da sai da ya nemi aure aka hana shi aka ce ba za a bashi ba talaka ne shi kuma yanzu su ake nuna ana lissafin manyan mutane masu arziki duk wannan a hannun Allah yake to dan kan mutum je neman aure in an ga ya cancanta yana da sana'a yana da addini yana da tarbiyya mai kyau dan kawai yana da karancin abin hannu a ce wannan karancin abin hannun shi kadai zai zama dalili na ana shi aure kada haka Allah ta iya kunu fuqara'a yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim kuma dama Allah shine mai yalwa ai kuma shine mai ilimi wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muka faɗa a wancan lokacin akan wannan aya ta ne wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli sanan dai kuma ita karan kanta wannan aya tayi tayi encouraging din mutane ta zaburar akan kamewa ba ko ba dune san aure ne yake da halin aure ba ko ba ce baka da halin aure ka je ka taro aradu da ka ba sai mutum ya je amma wasu su daure masa gindi su ba su nema masa sana'a ba su masa komai ba in ya zo ya ce yana son aure ba shi da sana'a ba shi da komai bai ma iya nema ba kwata kwata bai ma iya nema ba kawai sai wani sai eh, shi ya bada sadaki shi ya bada wai sai bayan ya tara yara ya'ya uku hudu biyar sai ga ya gudu wani ma daman kawai aka aka gan shi a gari ba san asalinsa ba da tushensa sannan ya zo wani ya tsaya masa yace ya san shi ya komai sai lokacin da ya wuri kuma sai ya zo ya ce wallahi da man da zama mutunci ne shekara kaza ana tare waye da waye Allah ya ce wal yasta'afifu alladhina la yajiduna nikahan wanda ba su da halin aure ba shirya ba tukunna ba su da sana'a lokacin su bai kai ba su tara ba to wannan su ne kamewa har zuwa yanzu hatta yughniyahum Allah min fadli har sai Allah ya wadata su da abin da za su daga falalarsa wani sa ati ladin ya rajo ni ka hata ya kunye mulawo min fadli wallah a ba nan ba walladin ya yabta kunye kitabu mimma malakat aymanukum wala yamun musa walladin ya yabta kunye mimma kitabu mimma malakat aymanukum fakatibuhu in alimtum fihim khayran wa atuhum mimma illahi alladhi atakum wanda kuma suke neman yanci da gurin ku bawa ne mu kataba mai bayanin ta cewa bawa ne kake da shi yana iya nemowa da kansa kai ba za ka iya yan tashi kyauta ba kamar yadda addinin musulunci ke so dawon addinin musulunci ba so a barbayi to amma shi ya iya nema sai ce to mu zo malam wane kai ne da yanzu kake da mallaki na shin yi min kuɗi na in biya sai ka yanka masa kaza za ka biya to sai a yi mukataba a rubuta suwana suwana su ne shaidu cewa zai fanci kansa akan tsabar kuɗi naira kaza to shi kenan sai a rubuta shi kuma sai ringa aiki yana kawo ma to shi ne Allah ce wala zini yabtaguna kitaba duk masu neman a yi mukataba ma malakat aymanukum daga cikin bayinku fakatibuhum lalle ku je a rubuta a yi mukataba nan da su sharɗi guda ɗaya kawai Allah ya bayan in alimtum fihim khairan in kun tabbatar suna da alkhairi ba wanda yana bawa yana mutumin banza ba balantana kuma ya zama ɗa kaga wani an taimaka masa an taimaka barna ke to haka ga irin mutanen nan masu taimakawa idan lokacin ramadan ya zo su je gidajen yari siyo beli su ma wannan hukuncin zai shiga ciki za su je su nemi mutanen da suke laifinsu ba laifi ne mai illa a cikin al'umma ba tun da gidajen mu yana yari suna cike da mutanen da wasu ma laifin tsautsayi ne ya hau kansu ba su yi su gani wasu kuma rashin galibu ne wani ma an kai shi kotu ne an fita irin fato eh, nan da yan sanda suke fita a yayi shi. bai san laifin fari ba bai san na baki ba an kai shi kuma a ce to a kai shi sai rana kaza shikenan ba kuma kiran sa ba kuma ba ba wanda ya bibiye shi na aje a beri shikenan ta zama a gidan yari ana samun haka ga shekara da shekaru wani kuma wani dan sanadiya ne akan fada da bai kai ya kawo ba ko kuskure ma a ce dubu biyar ko gidan yaro wata kaza sai a gashi gidan yaron ba watan da zai yi ya wuce shekara da shekaru ba to irin wannan shine in ka je beri za ka yi wa a je a lissafa masu irin wannan laifin ka je ka yaye musu wannan bakin cikin da kai musu wannan al'ada ce da wasu daga cikin manyan mu ke yi al'ada ce mai kyau bakin cikin da ka yaye musu wallahi kai ma Allah zai duba wani bakin ciki naka na duniya da na lahira ya yaye ma saboda manzo Allah ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama da haka wannan al'ada ce mai kyau tunda yanzu babu bai kai su wayannan ne masu cikin wannan hukuncin na bayi da ake ciki abu na gaba Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana haramcin wata mummuna al'ada da ake da ita a wancan zamanin cin jahiliya wanda kuma yanzu an yi modernizing ɗinta a wannan lokacin wata al'ada ce wala tukrihu fatayatikum kuma bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'arad al hayat ad dunya kakkurin ga tilastawa matayanku bayi akan su je su zama matan haya a wancan lokacin a zamanin jahiliya kamar yadda kake siyo mota ka ringa haya ana kama kuɗi ko ka sai a daidaita a ringa yin haya ana kama kuɗi ko ka sai wani injin nika ko nan maka ko nawa maka mace haka ana haya ana kama kuɗi to haka wasu suke siyo mata bayi sai su ringa zuwa suna zinace zinace ana kama musu kuɗi to har ya kasance wasu daga cikin matan ma bayin ba sa so amma dan dole dan da su a ringa kora su je su kwanta da wasu a kawo kuɗi to shine Allah ya faɗa ita kakku tilastawa bayan ku wala tukrihu fatayatukum kakku tilastawa bayanku ku alal bigha'i yin zina abinda ya kira zina albigha shine zina ta hanyar neman kuɗi ko shine albaghi ya uku ta haru ma kana abuki a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya an ce yu karuwa kenan wata ta mai da zinatu zinatu sana'arta alaji ka ku tilasta musu in aradna tahassunan in har suna bukatar su kame su so suke zama kamalallu kamammu tu, ko kuma ku je ku ringa tura su a wancan lokacin mun yi bayanin cewa Allah ya ka ku tilasta musu in sun so su kame to in ba su so su kame ba fa wa zai tuno mana bayanin ko shekara ta yi abin ya kwanta ya sai sai Allah ce wa zakir fa inna zikra eh ake tunawa ko dama haka Allah ya dan adam suna cewa ma sumiyal insanu insanan illa li kasrati nisyani abin da suna kiran dan adam dan adam yawan mantuwa mhm. mun ce wannan ayar wannan sharɗin ya zo ne li bayanil waqi'a ba ana nufin in sun so su kane ka ku tilasta musu ba in ko ba da son kanewa ku tilasta musu a'a kwata kwata haramun ne ba wai a tilasta ba ba a tura ba ba umarnin ba kai ko goyon baya a zuciya ba a so ka goyi bayan barna ko ta kusa ko ta nesa balantana kuma kai umarni ta balantana kuma ka sa wanda baya so da haka wannan sharɗin da muka faɗa shi sa malamai suke cewa in aradna wa in yuridna ko ko sun so ko sun ki <clears throat> to na ce wannan al'adar har yanzu akwai ta an yi kuma updating ɗinta ana nan ana yi ko sai ina take a kwanan akwai wani bawan Allah a nan ƙauyukan Kano ba ike tura matarsa sai ya tana kwanta da maza ana biyan ta kuɗi tana kawo mata a ƙauyukan Kano ba ya kai magana ta fito ita matar rubuto tambaya ta zuwa ga malami wata da ya tura ta ta kwanta da shi wancan bawan Allah ko ba akan wasu kuɗi yanka ɗan ɗari biyu to da mutumin ya ba ta ɗari biyu sai ta gaya za a yi da shan bugu garje wace kuɗi kullum ta ne ita da aiki shi kuma da karɓe kuɗi sai ta gabar ita ma ta ɗauki hamsin a ciki ta kai ɗari da hamsin sai ta ɗauki hamsin ta kai masa ɗari da hamsin to ita tambayar da take wa malamin shin wannan hamsin ɗin sai ɗauka ta halatta ka ji fa tambayar ta ita ba wai ba wai zuwan da ake gurin wancan ake su neman ba hanyar neman kuɗin ne haramun ba a ƙungiyar naira hamsin da sai ne ya halatta al'arabu a da kufran wani faɗan ko Allah ka cire mu shi yasa lallai lalla malamai a ringa fita ƙauyuka duk an tare a cikin birni ƙauye koya kamar tsakanin sai ka ji wata ban kaura ba ta wasa ba wallahi kuma nan ma na sha faɗa mana aiko wata bai Allah ita ma ta kawo ƙara gurin ita gurin daga ce ta samu cewa wai sirkin su ya mai da yar kamar wata karuwa ita me ya faru ta ce duk sanda suka samu mu'amala aure sai yayi wanka fa a ce an yi mu'amala aure miji da mata sai yayi wanka sai ka ce wata karuwa ai ta karuwa ta san ana wa haka almuhim mu dai koma kan wala ya fatayatukum ala al-bigha'i kaga wannan kuma matarsa ta aure ba tura turawa haya kuma wannan wallahi an samu ba su ɗaya ba su biyu ba du masu shiga gwaraye za su san da wannan wanda za su bar matansu na aure wal iyadu billah la da jannata in ji manzo Allah wanda ba su da kishi ba zai shiga aljanna su bar matansu na aure wai ana mai da su matan haya Allah ya ce mu to kuma akwai nau'i na gaba su ma masu tsibo yara ko daga ƙauyuka ko daga wasu biranen na daban su kawo su ko nan Kano ko wani gurin su iya wannan gaba a nan muka tsaya sauran abubuwan su ne za su biyo daga yau din nan insha Allah zuwa ranakun da muke fuskanta musamman abubuwa na haske na imani da haske na qur'ani da haske na addini da haske na annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haske na tabi'a da Allah subhanahu wataala yawa bayinsa da kuma haske bayyananne da haske na ma'ana da haske a duniya da haske a lahira sun ayoyin da za mu shiga a wannan daga yau insha Allah zuwa ranaku masu zuwa a cikin abubuwan da za mu karanta kuma za mu karanta matsayi na masallaci da matsayi na masallaci da masu raya masallacin shi ma insha Allah ayoyin da za mu karanta za mu karanta wannan daga cikin abubuwan da za mu karanta muke sare mu karanta a wannan Ramadan din insha Allah shine yanda Allah ya zargi munafikai da kuma munafurci da yadda ya isara zuwa munin al'adarsu da wasu daga cikin siffofinsu daga cikin abubuwan da za mu karanta tsantsar biyayya da mumine suke yi wa manzan sallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi daga cikin abubuwan da za mu karanta za mu karanta girman Allah da yadda kataita burinkatan mulkin sa take daga cikin abubuwan da za mu karanta za mu karanta da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadawa muminai a lahira da kuma nan gida duniya ma daga cikin abubuwan da za mu karanta insha Allah za mu karanta yadda ilimin Allah ya gauraya komai da komai daga ciki dai za mu karanta lallai don mutum ya shige ayasa ko ya abin kirki ko ya abin da ya saba addini ya sani dai makoma tana ga Allah subhanahu wataala kuma sakamako a hannun sa yake za mu karanta abubuwa da yawa a cikin wannan sura mai albarka insha Allah amma dai wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka karanta da kuma wanda za mu karanta nan gaba in Allah ya sa mun kammala sura kuma sai mu zaɓi wata sura da take da mawdu'at makamantu wannan sai mu dora yanzu dai malam zai karanto mana aya ta talatin da hudu wata ita ta walaƙar anzalna ilaikum ayatin. بسم الله أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل منهم كمثال المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبين ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نعم بارك الله فيك Allah ya ce wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin haqiqa tabbas wallahi mun saukan muku da ayatin ayoyi mubayyinatin ana akwai qira'a kala biyu bayyanatin ko mubayyinatin bil fathi ko bil kasri mubayyinatin kaga nafi' da ibn kasir da abu amr da abu bakar an asim da abu ja'far da yaqub su suke karanta mubayyinatin mubayyinatin kuma sauran qurra'u da kasra me bambancin mubayyinatin da mubayyanatin walaqad anzalna ilaykum haqiqa tabbat mun saukan muku me aka saukan muku ayatin wasu ayoyi mun faɗa tun farkon surar cewa kalmar aya tana nufin alama a harshen larabci ko isa fa ya ajaban kawai fa yu'sal ilahu aw kayfa yajhaduhu al-jahidu وفي كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه wani ga cewa lallai abin mamaki yaya ake saba wa Allah ko wani mai musantawa ya musanta samuwa Allah kwata-kwata alhalin gane ido gane gani wa fi kulli shay'in a duk abin da ka ɗauka lahu ayatun Allah yana da alama wata irin alama alama da ta dullu take nuna ala akan annahu alwahid shi kadai na tilo shi kadai guda daya kwal duk abin da ka dauka yana nuna maka Allah ɗaya ne subhanahu wa ta'ala me muhalli ta anan kalmar aya ayoyi kala biyu ne akwai ayatun kauniya akwai ayatun qur'aniya ko eh ayatun kauniya shine wannan abin da muka faɗa na farko duk abin da ka duna yana nuna maka Allah saboda abu ne da Allah ya yi shi ko samun wani abin halitta yana nuna mai halitta ko kamar yanzu ka zo ka kana tafiya a dokar daji sai ka gida an gina shi to wannan yana nuna maka talle ilalla mutane sun taba zama a wannan gurin ga me alamarka wannan ginin da suka yi to sai yasa duk wani abin halitta da ka gani yana nuna maka Allah shine yake cewa su. ayatun kauniyya afala yanzuruna afala yanzuruna afala yanzuruna da Allah yake ta faɗa hatta wa fi anfusikum kai karan kanka in ka duba ayata ta Allah subhanahu wa ta'ala sana akwai ayatun qur'aniyya wanda su ne wannan aya take magana wannan ayar ولقد أنزلنا إليكم آيات mubayyanatin me ake nufi da mubayyanat wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana su haka magada annaba ko da suke bayyana su ko yanzu mun karanto ayar ai tun daga farkon sura dama Allah yana faɗa suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun da waccan ayar da wannan zaka ku irin su daya nan walqad anzalna ilaykum ayatin mu mubayyinatin ko mubayyinatin can kuma wa anzalna fiha ayatin bayyinatin <coughs> wa faradnaha a farkon aya nan kuma wa masalan min alladhina khalaw min qablikum can la'allakum tadhakkarun nan kuma wa maw'izatan lil muttaqin ko إيه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلقوا من قبلكم وموعظة للمتقين za mu ji me kamar da suke amma wannan ayar kusan ɗari bisa ɗari ita ce waccan saboda an ci wani zango a cikin surar an faɗi wasu kunce kunce sai aka mai da hankalinka kan wancan abin da aka faɗa tun a farkon sura to za a sauko maka da wasu ayoyi da suke bayanin wasu kunce kunce domin ka ji ka rike kuma ka yi aiki da su ka isar da su to shi ne mubayyanatin wanda aka bayyana ba kuma a ɓoye su da bayi nuna hulun nasi wala taktumunahu duk wanda yake neman sanin wani kunci a cikin ajinin Allah yanda ya ya rufe maka ya shige maka duhu to da ka tambayi malamai insha Allah ka samu raka ka duhu rajja a gare su in ma ka tambayi wani malamin bai sani ba wani malamin zai sani in ka tambaye shi a lokacin da bai shirya wa amsa ba kila zai iya cewa ka jira shi lokacin kaza zai shiryo ya baka amsa shine ayatin mubayyanatin Allah ya bayyana su daki daki dalla dalla ayoyi ne bayanu ba koyo a cikin su innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sun bayyana kaza halal ne kaza haram Sannan sanan su wani ayoyin da su ne mubayyinatun ayati mubayyinatin masu bayyana hukunce hukunce yanzu an ce maka ne hukuncin mazinaci zaka ce Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum wa mi'atu jalda aya bata bayyana ba ko ta bayyana mene hukuncin mai kazafi zaka ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada mene hukuncin li'ani wallazina yarmuna azwajahum wa lam ko daga ayi za ta bayani me hukuncin kaza ka dauko kawo me hukuncin kalle kalle qul lil mu'minina yaghuddu min absar me hukuncin shiga gida ya yi wajen amula ta dukkan rubutun gaira daga ayatin mu bayyana su to su ayoyin mu'jiza ta kenan ta alqur'ani aya daya za ta zo maka da ruwaya guda biyu kuma duk su maka bayani bayani guda biyu tu in wa, ita ce mu bayyana kuma ita ce mu bayyana mu bayyana mu bayyana Allah ya ce wa masalan da misali kwatankwaci eh wa bil misal yadda al maqal shi misali shine abin da yake fitar da abin da yake na ma'ana ne abin da yake ma'ana sai a dauko maka da wani abu da kake gani ko kake ji a baka misali da shi domin wannan abin da kake gani ko kake ji ya fito maka da wancan abin da ya buya na ma'ana insha Allah gobe za mu bayani daman wanda muka daura da su a majalisar islami ina ga wancan daura sai ta wuce ko aka bidaya fi ulumul qur'an haka ce akwai al-amsalu fil qur'an misali a cikin alqur'ani mai girma to shine kwatan kwace to mun ce wannan aya wa masalan min alladhina khalaw min qablikum ta kama da wa farad naha lokacin da kuma farad na mutum da cikin al abin da ake nufi cancancewa kaso ko dan Allah ce faridatan min Allah bayan ya gama kawo kashi wani a bashi kaza wani a bashi kaza amma mace ya mutu wani a bashi kaza daga sai sai faridatan min Allah kaso ne gididdibawa ne dividing akai na raban garo daga Allah subhanahu wata'ala ta kowa ya san a fayyace kaza yake da yana cikin kalmar fardu ma'anarta a yaran larabci to ga misali ai ba baka misalin wani abu sai an tantance maka wannan an tantance maka wancan ko an baka inda suka yi kama da da juna sai yasa muka ce nan yayi kama da san wa faradnaha nan kuma wa masalan min allazina khalaw min qablikum to menene masalan min allazina khalaw min qablikum a wannan surar ko yaushe Allah subhanahu wataala yana bayanin nagarta da nagartattu kuma yana bayanin tambada da tambadaddu lalata da lalatattu na yanzu da nagartattun mutane na yanzu sai ya ba su misalan nagartattun mutane da suka wuce saboda da na gaba kan gane zurfin ruwa idan wani bala'i suke ciki in suka hango wa'yancan sai abin ya musu sauki sai su ga abin nasu ma da sauki akan na wa'yancan kuma sai su ga inda wa'yancan suka je su ma nan suke so su je za ka sai su jajirce su tsaya tsayin daka akan abin da suke kai idan wata da'a ce suke so su yi in suka hango yanzu kamar misali kiyamul layl da ake yi idan ka zo ka tsaya za a yi ana a can jiya na zo masallaci mai albarka na yi sallah a can gurin ne sallah kusa da wasu yan yara yara yan dugui dugui sai su zauna idan aka zo za a yi ruku sai su miƙe to ga da suna amfani da misali za su hango a saunan na gaba akwai masu fararen gemu shekarunsu sun haura hamsin amma suna nan da kauri an ce Allahu akbar da su in suka kalli wa'ancan za su zauna in da zai karatun ta hannu wancan sai ita su misali ko yanzu ya ce a ah, ni yanzu ina yaro in yanzu da bal aka zo yi da tamola sai ce ina da gas minti tasa'in nake zuwa amma zo yin sallah maka yi raka goma sha ɗaya da kai ba gas a nan a filin bal kawai gas ɗinka ya ƙare to ga wani misali da kake ganin sa ƙarara Allah ke cewa fi zalika falyata na fasil a irin wannan abin kirki ne ake zo ka ringa gasa ka ringa hangen na gaba ka ringa cewa wallahi wani ba zai fi ni ba wani kan yayi kaza ya zai a zo yin tarawihi ya tsaya tsayin daka tun daga kabbara harama ai sallar isa da shi ai raka goma sha ɗaya da shi ni kuma da ringa zama ina wa na ojoro yanzu da za a yi raka hudu in juya in tafi me wa na tambaya da ni da wani da muke gasa wani ne ya fi zama na Allah a ciki eh a wani lokacin zan ba kai na amsa ni fa yanzu na tafi shi kuma yana ta yana ganawa da wani ai babban misali ne ko ka gani to shi isa duk wani kuma bala'i da kake ciki yanzu in kana in aka zo ka faɗa maka wata bakan magana muna karanta littafin nabiyur rahma nan. muna ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ka duk wani abu da za faɗa maka ai wannan lami ne akan abin da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ne akan wancan to shi isa, Allah yake Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan yana gaya wa duk muminai yadda suka ce cikin tashin hankali akan hadisatul ifki specifically kuma sai da tana Aisha tashin hankalin da ta shiga to ina misalin da aka mata cikin alkur'ani misalai da yawa ka duba ga annabin Allah annabi Yusuf ita ma ita munafukai ne ko suka yi mata sarri shi fa yan uwansa ne ba suka kwace shi daga gida suka fitar da shi suka je suka watsa a yanayi ya fito da shi kuma suka karɓe suka siyar ya fito aka je aka je ya je har prison sai da ya fada aka zuwa kawai yana zaman zaman su aka yi masa sarri akan ne akan nagartarsa da kyakkyawan al'adarsa sai da tana aisha wato kake da cewa ke nagartacciya baki san wani abu sai addinin musulunci tun taso wai a zuwa nufe ki da wannan shari to ga annabi Yusuf annabi dan annabi dan annabi dan baradin Allah الله ko yusuf الله ابن نبي الله ابن خليل الله duk da wannan bai wuce a matsayin a sai da shi a matsayin bawa bai wuce a zuwa na shawara kaje shi za a yi ko kuma ya za a yi da shi ba wai mai imani a cikin shi yace to a jefa shi a rijiya shi wannan mai imani mai tausayi ki kuma ka jefa shi a rijiya haka ya ya sa ya tashi daga annabinsa ya sa ya zama ba shi da daraja bai hana samun darajarsa ba to ka duk wani abu da za a yi mana na shari na waye ba zai ana ka samu darajar ka ba a'a hasana ce ga eh, rabo in ji malam ba ce ne taki ake kamar taki ne ake zuba na ruruwar wannan ɗaukaka taka to haka aka zo ya zo ya zauna a gidan da yana da gata yana da komai inda shi mai san batsala ne da fitsara da ya daga ta imratul aziz ko a hole amma kuma sai dai mai akwai matsalan min alladhina khalaw min qablikum wanda ya kai matsayi irin nata ya irin aikin na batsala to ba inda zai je ba inda za ka je iya ka ce ka zama kana da mummunan al'ada tsakaninka da matar oga shikenan wataran ko dai a shirya su wani abin da anan zai tsaya babu wani ci gaba da za ka samu amma shi da ya kame ya bar wani abu saboda Allah sai Allah ya kara shi ne jaraba ba sai ka ba za ka shi kurkuku shekara da shekaru a kurkuku amma aka manta da shi amma yake cewa da Allah udkurni inda rabbak inda rabbik in ka je ka dan mai gida fa irin bayanin da muka daɗa zuko a kai mutum kurkuku a manta da saboda rashin gata to shi ma a lokacin ba gata na 'yan adam haka aka manta da saboda mai sharri fa aka yi masa neman su aka yi to shi ne matsalan min alladina khalaw min qablikum akwai masu da tana maryam har yau har magajin gobe akwai masu tuhumarsa sanan ake tuhumar sai da tana aisha mun ba da labarin alqazi albaqillani ko eh wanda wani shugaban rumawa bayan an tura shi suka gina masa karamar kofa mun ba da wani misalin a gurguje wani ya zo ya durkusu a gaban shugaban rumawa da ya ta ya ga aka so ake durkusa sai shiga ta da baya da baya da ya shiga sai ya miƙe sai aka tambaye shi aka ce me za ka ce game da matar annabin nan taku da ake zarginta kai tsaye ba tare da ce ba ta ce eh ai mata ne guda biyu duk qur'ani ya ba mu labarin duk an zarge su da alfasha ɗaya da mijinta kuma ba ta haihu ba ɗaya kuma ba miji kuma ta haihu amma dai qur'ani ya ce duk ƙarya ne waye ya tantance a zarga a ciki shi shi kirista ne mai tambayar ko ka gani sai ya mutunta bakin su me zai ce mu a gurin a gurin qur'ani sai da maryam wankakkiya ce ba ta da laifin fari ba ta da laifin baki tsantsar ikon Allah ne Allah shi ne in ya ga dama shi ya halitta sababi sai ya halicci musabbab in ya ga dama ya ce sababi ya aiki in ya ga dama kuma ya canja wa sababin aiki kamar yadda in ya ga dama ya canja wa wuta aiki ta ke wuta ko ni bar bardan wasalam ko ba hitin ne aikin ta ba in zai ta koma prison bardan kuma wasalaman ma to aikin Allah ne wannan mu mun yadda cewa sai sunan Maryam ta zo da da amma wankakkiya ta tsarkakkiya ce ko to sai ta wa masalan min alladhina khalaw min qablikum ha ko bangaren shirme din mala da ta da mutanen banza duk dai sura ta bamu misali shi abin da muka isara dazu al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lil tayyibina wa tayyibuna lil tayyibat daga cikin ma'anar ayar shine in ka tashi kwaikwayo in kai tayyibi ne da wa zaka kwaikwayo da tayyibi ne ko da kuma tayyibat haka mutum khabithi ne shi in ya tashi kwaikwayo da wa zai shi sa ga mutum yana barna in ka masa magana sai ba kasuwa nan ba sai nuna wasu manya manya mabarna ya nuna shi na sama da sauki wani yana nuna khubus a cikin zuciyarsa sai ka ce mai inni a'udhu bika minar? eh na kai khubus a cikin zuciyarsa amma inda da nagarta sai ringa to kai kaga ba suwana fa yanzu rawaito mana ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya sallar tarawih sai karanta bakara da nisa'i da ali imran kawai na gaba ya gaba ba izu biyu nan yi kaɗan ya kamata a tsara ko ba ka dinga cewa kawai ai sun manazar Allahu akbar sun ma basar basar Allahu akbar ban ce wancan ba ne amma dai wani ya nuna ko da a cikin tayyib din ma akwai himma abu ne mai kyau akwai himmatun aliya wa masalan min allazina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin ga jan kunne amma ga masu tsoron Allah kaji munafikai yadda suka faɗi waccan mummuna kalma Allah ya mai musu da martani kala kala ita kuma kakku mumine ku da ta sharri ne alkhairi ne to wannan wa'azi ne kuma kai wasu daga cikin su bulala tun anan duniya sana Allah ce wallahi ce wallahi kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya dauki gabaran daukan nauyin mafi kololuwa abin to yana da azaba mai raɗaɗi inda Allah subhanahu wa ta'ala to sai sai Allah ce ya'idukumullahu Allah yana muku wa'azi menene wa'azi malamai sosai abin da ake nufi da alwa'azu shine wani abu da za ka gani ka ga yadda wani ya rufta a ciki domin kai ka kauce ka fada ciki shi ne abin da malam bashi ya ce daga na gaba aka ga zurfin ruwa shi sa yayin da muka karanta na farko farko kullum wazani fajidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kai ga aka yi wani shi ma sai shiga taitayin sa shine wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi ga masu taƙawa wato za a yi wa'azin amma ba kowa ne zai dauka ba sai wanda Allah ya wa tukuici wa ta goma shi da taƙawa wanda ba shi da taƙawa sai kaje yana izgili yana Allahu akbar to kaga ma to shikenan ci gaba ko ita izgili kala kala Allah ka sa mu cikin masu taƙawa dama mun yi alƙawarin zamu yi yin karatun awa daya sai dai an ce za a gaba da dawa ko minti biyar minti goma haka inda tambayoyi musamman tambayoyin da suka shafi azumi da hukunce hukuncensa sai mu amsa a gurguje in ko babu tambayoyi sai mu na da shirin mu tashi gobe insha Allah za mu dora daga Allahu nuru samawati wal ard Allah kana wara mana akwai tambaya a gurguje na'am wala da alama babu tambaya sai mu tashi ba abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu ladansa kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu jurewa da jajircewa na wayannan karatu suka kuma Allah ka amfana da mu da abin da muke karantawa din ka ba shugaban ƙasar mu lafiya ka samu cikin intattu a wannan Ramadan mai albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته